da na Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna juma'a uku ga wutar ramadana shekara ta 1447 bayan jirma ba Allah sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina wajen shaidar ji da 20 ga watan biyu 20 ga watan biyu shekara ta 2026 a kalandar turawa ban gushe ba muna cikin suratu yusuf a suratu yusuf mun kwana kan aya ta ta hamsin da biyar kenan ko aya ta hamsin da biyar to za mu tashi kan aya ta hamsin da shida وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فدخلوا عليه فعرفوا هذه قال ائتوني قال ائتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أني أوتي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوا فما تجل لهم فلا تجل لكم عندي ولا تحرموا نعم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض وتبقى نيمك بيوا النبي يوسف داما اشكين كاسا ومكنا ليوسف في الارض وتمك باشي آه، متي درجه في الأرض أشين كفا يتبوأ منها حيث يشاء انا زونا واكو انا سوكا أشين كفا رزقين دي نصيب برحمتنا من نشاء من أسامه وانجي مكسو درهم السوء وتدرهم شين نصيب برحمتنا من نشاء من أسامه وانجي مكسو درهم ولا نضيع أجر المحسنين kuma ba ma tozarta ladan masu isani masu kyautatawa wala ajarul akhirati khayr kuma lalle tabbas ladan lahira khairul lil ladina amanu shi yafi alkhairi ko ita ta fi alkhairi ga waɗanda suka yi imani wa kan tsako suka kasance suna kiyaye dokokin Allah waja a ikhwatu yusuf to sai yan uwan yusuf suka zo to suka shigo misra kenan fa dakhalu alayhi sai suka shiga wurin sa fa arafahum sai ya gane su a matsayin yan uwansa wa hum lahu munkirun amma su ba su gane shi ba walamma jahazahum bi jihazihim wato yadda ya tanada musu ko kimtsa musu kayansu wanda suka saya kowa aka tanadi raƙumin da aka dora ba kala sai ce da su ituni bi akhin lakum min abikum ku zo mani da dan uwanku wanda kuka hada uba da shi shine ituni bi akhin lakum min abikum sai ce da su ala tarauna shin ba ku gani ba ku lura ba anni hu fil kaila ni na kan cika mudu ni kan cika ma'auni ba na sauye mudu yadda ya kamata ya auna mutane abin da suka saya haka nan ne ke cika makowa wa ana khairul munzili kuma ni ne mafi alkhairin wato mai sauke baki da kuka zo kun ga irin yadda na karrama ku ne muku liyafa amma ku sani fa illam ta'tuni bihi idan ba ku zo mani ga wannan dan uwan da kuka hada uba da shi da nace ku zo da shi ba in ba ku zo da shi ba wala kaila lakum indi to nan gaba ku sani babu wani awo da za ku samu yi a guri na wato bi ma'ana ba za ku zo in auna muku abinci in sayar muku ba wala kaila lakum indi ba ma wala kaila lakum indi kada ba wala takrabun kada ma ku kasanto ni kada ba ku kasanto ni saboda ka kusan da dare ya muku in dai ba ku zo dan uwanku ba kar ku dawo nan da sunan sai abinci shine falakai da lafin indi wala ta karbu kar ma ku yi kusa da ni kar ku shigo inda nake kai kan ma ku shigo kasan nan ina fatan gaji. to wannan shine abin da abin da ya gaya musu ina fatan gaji. to idan yawa su manta ba jiya mun yi ishara ga faɗan annabi sau alaihi salatu wassalamu ga sarki ij'alni ala khaza'in al-ardi ka sanya ni ka zama ina mai kulawa da taskokin ƙasa wanda karkashi wanda muka isharori ya zuwa ga cewa wannan nasi cikin shi akwai abuwa daban-daban daga cikin shi akwai eh, nuna halaccin mutum ya nemi ba shi mukami ko matsayi ma dama ya san cewa zai iya kula da shi a nan ga hannuna akwai wani da rubuta takarda ya shekara shi bayani da muka yi jiya na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da abdurrahman da samura la tas'al al-imara kace to idan mutum ya zama cewa mutane ne suka janyo shi don ya nemi takarar wani mukami saboda ka sai ya fito karkashin wannan janyowa da mutane suka yi maka da ke ko wannan ya shiga cikin rashin halarci to wannan muka ce bai shiga cikin rashin halarci ba ai ba shi ne ma da kanshi ba ko kamar da mai tambaya faɗi mutane ne suka ga dacewar shi suka ce zo ka nema za mu rufa maka baya ko ba haka ba kaga ba shi ne ba wuce saboda kama da ba shi ne ba za bai shiga cikin wancan hadisi da muka ambata ba asila sannan kuma musamman iya zama cewa shi din nan da mutane suka neme shi ya fito ya fito din kuma ya zama cewa shi hafizun ne alim ina fata gani Yawai da mutane suka ce ya fito din To kuma tabbaci hafizun ne alimun bi ma'ana yana da amana sannan aikin da ake son yayi wanda aka ce ya fito ya takara akan shi yana yin shi to kaga irin wannan insha Allah muna fata ba mu da iskali a cikin wannan kuma muka ce bai shafi wancan hanji ba kamar da ishara ta gabata almuhimmi muna cewa irin wannan abu ya halatta da irin maslaha da sharuɗin da muka ishara zuwa gare su a jiya galma muka ce Eh, zama annabi su alaihi salatu wasalam annabin Allah kuma ne da wannan aiki karkashin maliku Misra da lokacin tabbas tasiri ne kuma ya aiki a karkashin sa a hata muka ce wannan shi yake nuna halarci yin aiki karkashin hukuma kafira karkashin hukuma su karkatacciya ma dama mutum ya yi aiki a karkashin wannan hukuma yana ganin zai iya taka wata rawa da za ta amfani al'umma da za ta kawo wani gyara da za ta kawo wani sauyi da zai taimaka al'umma sa to mun faɗi zai magana mai tsawo akan wannan cewa eh, inda mutum na yin wannan gaskiya babu wata matsala amma da shar da muka ce tabbas ya zama cewa yana da kyakkyawan manufa ba wai ya shiga cikin harkar ne kawai da zimmar da dan kuɗi ba ba da zimmar mujarradin sana'a kawai ne ta cewa cewa kamo nan kamo nan kawai zama babu wata ka'ida illa kawai mutum ya ji da niyyar ya saka kuɗi to muka ce kuma irin waɗannan bayanan su ne shek muhammad a eh, shek muhammad salih na uthaymin ya ba da fatawa a kansu amma muka ce a ɗaya bangare akwai wata magana wacce ba wannan ba ko wata magana a gurin malamai wacce ba wannan ba sai bangaren akwai wasu malamai musamman a wannan zamani shek na nasiruddin al-albani yana daga cikin uh, wasu jerin malamai da suke cewa irin wannan abin da ake kwatantawa wanda ya faru ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam da kuma ar-rajulul mu'min min ali fir'au da yin aiki karkashin uh, hukuma wacce take ba musulma ba musamman kuma a shekara rike da wani mukami na musamman a ciki. ya ce to irin wannan mutum ya shiga cikinsa ah, musamman a wannan zamu ya ce ya iya kawo sauri abu ne mai wahala abu ne mai wahala gaske wanda shi ne abin da shekwa wani nasu jini albani yake ishara zuwa mai shi cewa abin yana da wahala ce saboda yawa daga cikin waɗanda suke Da awon kawo sauyi da yara in sun shiga ɗin da yawa daga cikinsu 'yan boko ne 'yan boko ne wasu ma 'yan boko zalla yace sai ka samu tattare da su kamar dai ya abbara cewa kusur mutafiya wa tarbiyatul habba za ka samu ba su da tafiya tafiya nan yana nufin ba su da tatacce aƙida irin aƙida ta salafus salih wadda kuma shi ne gaske alamai yawa wai da suke shiga cikin wannan harka sai ka samu ba su da wato ginan da aƙida yi shi sa kake ganin su a lokacin da suke fafutukan neman mukamin idan aka ce su yi wurin boka za su ji za su ji malam ko ku gane haka nan ba kaga ba su da aƙida mutum yin su gaskiya sai aka ce zaɓe ka zane shirka a ci zaɓe za su yarda ne ya ce kuma ka kazalika ya kusur a tarbiyyar tarbiyyatul haqq adadi an ci fasu da tarbiyyar sun sahihiya sau Daga mutane ne za ka gansu kawai harbike eh, da maza da mata a yi kiɗi a sha kwaya ko gane wannan ba saboda ka duk wasu wani sulubi ya na addini sai ka tarba su da shi gaskiya ba su da shi to irin waɗannan mutane ka ce wai su shiga cikin irin wannan gwamnatin karkatacciya ka ce wai su gyara ka su kawo sauyi ya ce abu ne mai wahala gaskiya magana kun gane ko wannan matsala ta farko kenan matsala ta biyu yake cewa haka kuma irin wayannan hukumomin kafiran hukumomi karkatattun hukumomi idan irin wayannan mutane sun ka shiga cikin su ba su yi wani kasa musu sannan daɗin daɗawa su hukumomin kansu ba shi ya suke su yarda shi wanda yake so ya kawo gyaran ya kawo gyaran ba ko gani ba yawa saboda ka idan shi mai so ya kawo gyaran ya yi kokarin yin amfani da wata hikima da ya kawo gyaran to su hukumomin suna iya ci a kan shi kuma su saka masa birki saboda ka sai ka iske mutum ya ji ya yi contested ya yi shekara hudu ko takwas ya dawo a banza ya dawo a banza ko ya samu kudi ya sai ce ba shi fashi ko ya ce canza gidajen shi ke ta ba abin da yi ya Allah kun gane wannan saboda ka sai ka sarar cewa irin wannan mutane ba ka yi kawo shanji canji da ake nema irin wanda annabi su alaihi salatu wasalam ya kawo da yi wanda an rajin mumin min ali fir'auna ya samar sai yake ba da misali da abin da yake faru ya faru a wasu kasashe akwai tattaunawa musamman da aka yi da shi sheshe na nasu da alzari tana na a cikin silsilatul hudawar wal nur silsilatul huda akwai wasu mutanen algeria da suka je wajen suka dore masa tambayoyi ana tattauna da shi tattauna mai tsawo haka yake wadanda suna neman su a shiga cikin eh, gwamnatin demokuraɗiyya a yi contest ne ai waye da sauransu yake na musu cewa wannan ko sun yi shi ba za su yi nasara ba ba za su yi nasara ba saboda wannan dalila yake ba da misali da abin da ya faru a misra yace misra jama'atu ikhwanul muslimin muslim brothers wace jam'iyya ce da ta kafu a misira sama da shekara 60 ta fi shekara 60 da ginuwa kuma ana gwagwama da ita kuma su rajistan siyasa ai zaɓi yi wali yace amma har yanzu ba abin da suka yi a misira ba abin da suka yi a misira har shekara sun jini albani ya rasu allahumma sai abin da ya faru da da في mutum ya للشيخ محمد ko kuna كنا ko. kun tana ma wannan yuri ha wanda sojoji daga bisan sun kawo da shi karkashin umarnin amerika da haɗin kan wani ƙasashen larabawa suka kawo da shi bai kai labari da ƙarshe suka kulle shi a cikin ɗin ma ake zargi sai masa allura kuma da ce mutu saboda gwamnatin babu ta babu labarin to da shi kuma da sunni albani ke sha galiba mutane ne ko suna da mazan haka alkhairi su yan demokradiyya da kafiran ba za su yi su kai labari ba ba za su yi su kai labari ba mutanen algeria suka zuwa suna mishi wannan tattauna ya ba su misalin abin da ya faru a algeria a algeria ina jin wajajen 80s ne to 90s akwai wasu f1 da suka yi zama can suma akwai wani mashahuri a cikin sa wannan kiran shi abbasul madani akwai ali bin suna da yan uwa wanda suke sun san shekaru shekarun suna gane da jaudi sun shiga sun contesting sai da suka ci zabi aka rubuta zaɓa aka hana musu kuma aka kama su wasu aka kashe wasu aka yi A ƙarƙashin umarnin faransa to don haka shi mamman nasu jini albani rahimahullah abinda ke cewa irin wannan yana da wahala a samu nasara yana da wahala a samu nasara shi yasa shi fatawansa in ka zo ka cewa ko jifa ƙuri'a ma zai ce sai ce karka ɓata lokacin ka malam ba wai kwantas ne ce ko jefa ƙuri'a karka ɓata lokacin ka Wani ita ce fatawansa hanyar rasu ce saboda ba abin da za a gani ma eh, mutanen da za ku zaɓa ba su da tarbiyya ba aƙida ce ko kuma su samu damar kafin su hana su yin abin da ya kamata to Allah ke. to abubuwa zai haka suke gaskiya matsala ce mai sarkakiya kamar ne muku bayani za ku ga ra'ayin da muka faɗa jiya wanda muka ce shek muhammad eh, salim al-uthaymin eh, ya haka kawannan sannan ga wannan ra'ayi na biyu wanda muka ce shek muhammad nasir na albani shi ma yana da wata hosta da ya kalli matsalar da ta amma dai biyu da lamarin da yake wallahu ta'ala alam za a yi lura da cewa na'am duk da cewa wa'annan mutanen ba ku da tarbiyya ba yawancin su ba su da aqida yawancin su sannan kakarar nan da 'yan demokradiyyar nan ba za su ba su damar da ya kamata su ba su ba wannan gaskiya ne to duk da dai irin wannan matsalar su wa'annan mutanen ba za ka yi musu jam'i ka musu bugun goro ba ka ce duk ba iya zuwa mutum da gidiya cikin su ai ba za ka yi wannan ba za ka yi wannan ba sannan kuma in yi zan har ana iya samun wasu ƙwarori na kirki a cikin su to ba za ka ce su kuma gaba ɗayansu ba za ka yi samun kowace iya dama ko ɗan ka ko ɗan ka samun dama ka ce ba za su samu gari su ka ga wannan shi ma yana da wahala domin gaskiyar magana canji gaba ɗaya ko wani kawo babban canji kamar da shi shek Muhammad nasu bin Albani yake shara tabbas abu ne mai wahala amma fa yana yiwuwa a samu wasu gyare gyare yana yiwa a samu yi wasu gyare gyare gaskiyar magana sun yi sanar da suka yi sama da shekara 60 suna wannan gwagwarmaya duk wanda ya san misra egypt ya san cewa jama'atu ikhwanul muslimin sun taka rawar gani ga gyara wasu abubuwa a nan ba ta kuma da wani gani ba wato yana son ce suna da tasirin gyara wasu abubuwa ne a kasan misra ba ku gane ba haka abin yake jama'a ba su iya kawo canji gaba ɗaya ba jama'a amma suna da kokarin da suka yi abubuwan da za ka gani wanda su sakamakon kokarin su ne abubuwa suka samu kuma abubuwa ne na ba sa su ita kanta algeria da faransa ta danne ita bayan kashe kasar ko kana duba abubuwan da suke gudana a kasar ta hanyar eh, kafafen yatsa labarai za ka fahimci cewa akwai abubuwa na alkhairi da musulmi ah, saboda tasirin shigansu cikin siyasa suka iya yi wa musulmi gaskiya duk da ba su kawo canji kulliyan ba in ne ba ku gane wannan abin da ke faɗi ba in ba ku gane wannan ba gaba ɗaya ba mu dawo najeriya mu dawo arewacin najeriya ba. arewacin najeriya allah ya ji kan yadima ba zai ya mutu ba yadima da zai yi contestin jama'a bai ce makowa zai yi wani a iya sani na a iya sani na yadima lokacin da zai contestin sa na farko bai ya tallata kansa cewa zai ku shari'a musulunci ba waka yi shuru ya yi shuru a zai sai ni da iya sani almuhim ya rima dai ko ya faɗi ko bai faɗi ba an zaɓe shi a haka to ya rima da ya hau gwamnati bai iya musulunci gaba ɗaya ba gaskiya bai iya ayyana shari'a musulunci gaba ɗaya ba amma ko za ku yi da ni da cewa ya rima ya taka rawar gani da rawar yarima ko rawar da yarima ya taka har yanzu da nake magana al'umma musulmi suna amfana da ita ba zan fara kaɗai babban arewacin najeriya yawa jihohi suna amfana da abin da yarima yi domin abin da yarima yi sai wasu suka ne suka kwaikwayo shi suka kwaikwayo shi kuma da shi ta kare kuma mai ya faru har yanzu tasirin abubuwan da aka za a zamfara suna nan har yanzu ana cin gaji kuma wani ce ga musulmi kowa ka ne ba duk abin da kuke gani yanzu a Kano ko Sokoto duk kwaikwayo ne gawa kwaikwayo ne wanda suke gawa kafin ya ba kun hizba a Kano ne a shekku kuke duk karfin hizba Kano kafin ya ba babu na a Kano Kano kanawa sun ko hizba a hannuwa hizba wanda da ta karfafa a Kano ta shahara ta yi abin da ko ita take yi abin da take yi su wa sun koyi wannan hizba ne fil awwal fil akhira hannuwa hannuwa ne ba sai da yake gabatar da shari'a mutunci sannan gano zuwa suka yi suka ga a ashe ana yi su ma sai suka yi sakwato ga shi yanzu akwai cigaba gaba kwarai da gaske ko ko babu duk ta tasirin wannan ba a sakwato da kano da ba akwai jihohin najeriya daban-daban har kaduna da kuma gani ta hargitsi da arna su ma suna da hizba akwai abubuwan da suke na alkhairi ga al'umma kun gani kuma duk tasirin da ya shigan wayannan mutane ne a harkar siyasa to abin da ke son ce da ku wallahu ta'ala alam irin wayannan abubuwa ba ka yi musu bugun goro ka ce gaba ɗaya ba su da fa'ida ba su da fa'ida kuma gaba ɗaya mutanen ko mutanen banza ne babu alkhairi a cikin su ba haka an matsala kamata a kalle ta ba sannan a lokaci guda kuma abu ne mai wahala kuma ka ka daga kafa babu wani kaidi ka ce kawai kowa ya ta shiga irin wannan ba tare da yi ma mutane tambidi cewa ya kamata in za su shiga nan su shiga da manufa kuma su kula da tarbiyya da aqida da manufa kyakkyawar irin ta addini wallahu ta'ala alam to wannan shine abin da so in idafa ga abin da muka faɗa jiya dangane da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya jali ala khazain al-ardh inni hafizun alim sai ki ce wa kadhalika fa makanna yusuf li yusuf fil ardi ce kamar haka ne muka baiwa annabi yusuf dama a cikin kasa kun gane ko makanna muka ce eh, ko dai ta zama kalmar daga makana ce ko daga kalmar attanki don haka wa kazalika makanna li yusuf fil ardi zai zama wa ka kazalika ja'alna yusuf za makanatin fil ardi a haka ne muka sanya annabi yaso mai daraja mai matsayi a cikin kasa ko ya zama cewa waka zalika a baina yusuf tamkina kamar haka ne muka baiwa annabi yusuf dama fil ardi a cikin kasa muka ba shi cikakkar dama a cikin kasa kun gane ko wato bayan ya kasance a can da an kada shi cikin rijiya yawa yi gari a matsayin bawa haka ma yin da shi ko da aka yi zai wayi gari a matsayin bawa a hannun wasu sannan daga bisani kuma ya zama dan kurkuku kaga in ka kalli wannan eh, matakan da annabi ya kasance a cikinsu ba matakai ne da mutum yake da wata kima ba an sa ka cikin kurkuku ka da ka tafi su ina kaga wata kima malam an fitar da kai daga rijiya ko an ce kai ba waje daga wurin bauta kuma an kai shiga yafu ina maganin daraja yanzu bayan duk wannan sai Allah ya bashi makana wa kazalika makanna lil Allah daga darajarsa ko kuma ka kalli wannan marahil da wuce a kan su. cewa lokacin da yake cikin rijiya ka ba shi da ikon tasarrufi da wani abu lokacin da yake matsayin bawa ba shi da ikon tasarrufi da wani abu lokacin da yake matsayin ɗan kurkuku ba shi da ikon tasarrufi da wani amma bayan wannan sai Allah ba shi attamci dama ta tasarrufi da abubuwa a hannunsa Allah ya samu dace kun gane ko to wannan daraja da ya samu da damar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi bayan waɗannan matakan da ya wuce akan su a da wannan ya samu ne ya kasance ne bayan shi sarkin ya amince kuma ya zartar da bashi wannan mukamin ya saka shi a matsayin al'aziz suna fatan gadi wannan wasu malamai suna cewa ya faru ne muwafakar sarki akan bashi wannan mukamin a gurbacin shi kenan ya kasance ne bayan shi al'aziz mijin wancan matan ya mutu ina fatan gaji to aka nabi ya mu abin da yake son ba bashi amma ba nan take aka bashi ba har sai da wacce alaziz ne ya rasu sai shi sarki ce to lalle dama ta samu a bashi yusuf wannan kadi ina fatan gani waɗansu malaman tarihi abin da suke cewa shi wannan al'aziz mijin waccan matar da ta nemi annabi su cire shi akai cire shi akai a mukamin da aka bayar annabi yusuf wallahu ta'ala alam bisawab ina fatan gani to alhimu Allah ta'ala ya ba annabi su zarja ya ba shi dama sai ce ya tabawwa min ha haifu ya sha ya daga darje shi a cikin kasa ya ba shi dama a cikin kasa ya tabawwa min ha haifu ya sha kun gane ko ya tabawwa fili ne daga kalma at-tabawwu at-tabawwu kun gane ko eh, lafazin at-tabawwu shine al-iqamatu wal nuzul wat tawaqqul wato ka zauna a wuri ka sauka a wuri ka zauna ko ka eh, rike wuri a matsayin mazauninka shi ake ce da shi a tabarru kun gane ko to sai Allah ya ba shi dama na zaunawa kenan kenan ya tabawa yana zama min ha cikin kasar haisu ya sha duk inda ya ga dama ko haisu ya sha'u sa'an da ya ga dama la'alla kun gane ya tabawo da muka ce asalin daga at-tabawo ne kun gane ko to wannan shi ne Allah ta'ala yana cewa alhamdulillah wata na ita labarin yan aljanna gobe kiyama Allah ya samu dace alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ada wa awrathana al ardha natabawwa minha haythu nasha الشاهد وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء يا الجنة سنة بوريا لألا تبارك وتعالى kai sai inda kai suke da rahama ta cewa alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ada wuja ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya gazzata mana alƙawarin da ya mana wa kuma Allah ya gadar da mu kasa na muna zama cikin kasar duk muka ga dama nan wato a yalwace muna zama haitu na sha kun gane ko والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينكرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين تبوأوا الدار تبوأوا الدار بمعنى أقاموا الدار ونزلوا فيه وتوطنوه كن قال لكم فاستزوني إلى كينا wannan shi ne, a irin wannan ma'ana ne mazu Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kazzaba alayhi muta'ammidan fal fal ya yatabawwa maqadahu min an-nar fal yatabawwa maqadahu min an-nar da kalma at-tabawwu to haka Allah ya bashi wannan dama yana jujiyawa a cikin kasa duk inda ya zo ko duk sanda ya zo wato wannan kasa ana nufin kasan Misra yana tasarrufi da da ita wato dukkan da ya ga dama kuma a yadda ya ga dama tasarrufi cikakke da hurriya da yanci cikakke bayan ya kasance kamar da muka ce da yana cikin rijiya ya dawo bawa ya dawo don kurkuku amma Allah tabaraka wa ta'ala ya canja mashi wannan matsayi wa kadhalika makkanna li yusuf fil ardi yatabawwa minha haythu yasha al-imam al-qurtubi rahimahullah a tafsirinsa. ya ce wanda tamkini da Allah ya bashi kuma ya ya bashi dama cikin kasa ya tabawo min haizu ya sha ce sai bashi daman yin dawa kun gane ko wanda shi ne abin da ya kamata ke na duk wanda ke dai samu da wannan zama yi saboda ka ana bashi wannan zama sai kuma abin ya kara bashi wata irin kofa da wata dama ta yin dawa haka imam al-qurtubi ya faɗa a tafsirin sa don haka bai shiga cikin gwamnati da ya kawai ya kuɗi ba ya yi kuɗi kawai shi ke na a yi ta kokari da kashe yan kai da taya kai gaba ba wannan dama ta bashi ta yayi da'awa ya kawo mutane canje-canje da abubuwa da suke ah, ci gaba daga al'umma taimakon jama'a kun gane ko to wannan shi ne alimamu sirri an rotu daga gare shi yake cewa istamala hulil maliku ala misra wa kana sahiba amriha wa kana yadil bai'a wa tijarata wa amraha kullah alimamu sirri yake cewa annabi yusuf wannan tamkin da aka bashi ya kasance ne sai da istamala hulil maliku shi sarkin ya sa shi a matsayin mai yin aiki ala misra zakata misra wato ko wani yanki da misra ke kula da shi kamar da a baya sunan sa al'aziziya ko ko ko kuma an ba shi mukami ne a kan cewa shi yana matsayi kamar minista ne da aka yi ce wa kana sahiba amriha annabi yusuf ya kasance shi yake kula da lamarin wa kana yalil bai'a wa tijara shi yake kula da sha'anin ah, sai da abubuwa da kasuwanci gaba daya ya ce wa amraha kullahu da malamarin na kasar gaba daya haka sarki zan samu shi wannan dama. to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya mutunta annabi su ya martaba shi ya ba shi wannan kima da wannan daraja don haka Allah ce nusibu bi rahmatina man nasha muna samun wanda muka so da rahmamu wato mu muna sa ta samu wanda muka ga dama saboda mutum da kake ganin shi ko da ka gani cikin wani yanayi a da to karka ɗauka zai tabbata haka Kar ka ga wani ya taso maraya ko talaka ko kaza ka ɗauka cewa wai haka zai tabbata ko muna canja, wa? Allah ta'ala yana iya yin abin da ya gada mace shi nasibu bi rahmatina man nasha da babu shakka a da duk wanda ya ga annabi Yusuf ba zai zama ne zama abin da ya zama ba ko ba zai zama ne zama abin da zama amma gashi Allah ya abin da ga dama da shi yusibu bi rahmatina man yasha to wannan shi ne Allah ta baraka wata Allah dama haka lamarin sa yake in azabtarwa ne yana yin azaba ga wanda ya so in ba da rahma ne yakan ba da rahma ga wanda ya so yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun wato Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi azaba ga wanda ya so Allah shi kai mu wa yarhamu man yasha kuma Allah yana yin rahma ga wanda ya so ko a duniya ko a lafiya haka lamarin ne yake da ba ya ce wa ilahi tukulabu ya zuwa gari shi ne shi Allah ta'ala kuke juyawa ko ake juyar da ku yusibu bi rahmatina man nasha to sai ce wala nudhi'u ajra al-muhsinin kazalika ba ma tozarta dar masu isani wala nudhi'u ajra al-muhsinin ba ma tozarta ladar masu isani ina fata gani duk wanda suke da isani da kyautatawa Allah ta'ala ce ba za mu tozarta ladan su ba eh, babban malamin tafsiri ibn jarir wa sallam a tafsirin sa yake fassara wala zubi'u ajr al muhsinin yake cewa ai la nuftilu jaza'a man ahsana fa ata'a rabbah wa amila bima amarahu وانتهى عما نهاه عنه كما لم نبطل عمل يوسف إذ أحسن وعطاء ربه من ذلك الطبول يجي شوى معناه قناع الله تبارك وتعالى ولا نضيء أجر المحسنين يجي أي لا نبطل جزاء من أحسن يجي مزامه ba ta sakamakon aikin duk wanda ya duk wanda kyautata aiki to Allah kamar yana gaya mana cewa ba zai babata wannan sakamakon na aikinsa ba duk wanda kyautata aiki fa fa a rabba ya da a ga ubangiji to Allah ta'ala ya yi alƙawarin ba zai zo ta aiki sa ba zai bata aikin shi sannan wa amila bima amara mutumin da yayi wa Allah ubangiji su da'a yayi aiki da abin da Allah ya umarce shi da shi shine wa amila bima amara sannan wantaha amma nahahu anhu kadalika ya hannu daga abin da Allah ya hane shi to irin wannan mutum ba ma bata aikinsa ba ma bata ladan aikinsa yake kama lam nufil amala yu kamar yadda ba mu bata sakamako ko ladan aikin annabi yusuf ba iz ahsana wa ata rabba a yayin da annabi yusuf ya kyautata sannan kuma ya ma'ubangiji da ya ma'ubangiji shi da wato saboda ka yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya mu'amalanci annabi Yusuf alaihi salatu wa salam a lokacin da ya kyautata aiki ya yi ma ubangiji shi da'a ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala bai tozarta aikin shi ba to haka duk wanda ya kyautata aiki ya yi wa Allah da'a to Allah ba zai tozarta aikin shi ba shine wala nuri'u ajra al-muhsinin Allah ya samu dace saboda kake nan babban maganar shine ihsani kyautatawa mutum ya yi kokari a ransa ya yi aiki na kwarai ya kyautata tsakanin shi da ubangiji innal na amanu wa aminu amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ce innal ladina amanu lalle wa'anda suka yi imani wa aminu suwali salihati suka yi aiki nagari ga imani sahihi ga aiki nagari Inna innal na amanu wa aminu suwali salihati sai Allah ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala shi lalle mu la nudhi'u ba ma tozarta ajra man ahsana amala la da duk wanda ya kyautata aikin ta to ba za mu ba ta aikin ta ba za mu tozarta ladan sa saboda ka Allah zai cika masa ladan sa zai kula da duk abin da ya kamata a bashi a cikin a gobe kiyama kun gane ko wannan ita ce kaida a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin shi wasbir kai hakuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya tozartar da ladar masu ihsani masu duk wanda ya zama cewa a cikin aikinsu suna ihsani to Allah ba zai bata ladar da kin ayyukansu ba su almuhsinun da aka ce Allah ba zai kyautata da aikin su ba su ne waɗanda suke kyautata aiki aikin su na ibada suna kyautata shi bayan sun gina shi bisa ga imani sahihi da aqida ingantacciya ta yadda wannan aiki kyautata wanda za su yi mata? za su yi shi kamar dai suna ganin Allah kamar dai ga su ga Allah suna ganin Allah tabaraka wa ta'ala da itikadin su na cewa in ba su ganin Allah to shi Allah yana gani wanda su ne al-muhsinun kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi ya ce al'ihsanu an ta'abuda Allah ka annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka shi abin da ke ce mashi ihsani shine an ta'abuda Allah ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kamar kana gani shi wato ka kai gaya wajen kyautata wa kenan kamar Allah ya saka maka ido yana kallon ya za ka yi duk irin kyauta kyautata da za ka yi a aiki to kai aikin kusan kuce irin wanda shi zai baka mukamin ihsani an ta abu da Allah ka annaka tara sai ce fa illam takun ku to idan baka ganin Allah da idanunka lokacin da kake yin ibada lokacin da kake masa aiki fa innahu yaraka to shi yana ganin ka to imanin ka da yardan ka cewa Allah yana ganin ka shi ne saka kyauta da aikin amma sai ka da muhsini Allah ya sa mu dace to duk wanda suke da irin wannan matsayi su ne Allah yake cewa Allah baya tozarta ladan aikin su kun gane ko musibu bi rahmatina man nasha wala nudhi'u ajra ajar muhsinin kun gane ko to wannan shine wallahu ta'ala a'lam to sai ke cewa wala ajru al-akhirati khayrun lil ladina taqwa lil ladina amanu wa kanu yattaqun yace wala ajru al-akhirah kuma ladan lahira da Allah ta'ala ya tada da gobe kiyama khayrun lil ladina amanu tafi alkhairi ga waɗanda suka imani wa kanu yattaqun suka kasance suna da takawa suna kiyaye dokokin Allah suna jin tsoron Allah dinda Allah ya tada da musu gobe kiyama na lada na sakamakon ayyuka to ya ce alkhairi shine wal ajru al akhirati khairu lil ladina amanu wa kanu yattaqun ina fatan gaji to haka dinda Allah ya tada da masu takawa wanda suka yi imani na lada da ki masu girma a gobe kiyama to ya fi alkhairi sama da abin da yake ba su a nan duniya sama da abin da yake ba su a nan duniya kun gane ko da Allah kun gane wannan wannan siyaki wala ajr akhirat wa wa yake cewa wala nudhi'u ajr al muhsinin yace wala ajr al akhirati khairu lil ladina amanu wa kanu yattaqun jama'a ku kiyaye siyakin siyakin ana gaya muku cewa ga yadda yanayin annabi yusuf alaihi salatu wa salam ya kasance ko yanayin da annabi yusuf ya kasance a cikin sa yanayi na ba shi da wata makana a zahiri ko ba shi da darajar za ka shagata yana da ita a zahiri sannan ba shi da wata dama da aka ba shi ta wata sarrufi a zahiri amma sakamakon kyawun aikin shi tun a nan duniya sai Allah ba shi a tamkini fil amr ya ba shi daraja a duniya ya ba shi cikakkar dama kuma to shi ne ke cewa ba ba ma so da talagan masu isaki kun gane ko yanzu bayan wannan sai ce wala ajrul akhirati lada ta lahira kuma wato kaga abinda aka faɗi a nan ana maka isharan sakamako na alkhairi da tukunci da ladan da Allah bai wa annabi so a ina a duniya ne to shine sai ke cewa wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun kadalika lada ta lahira da Allah ta'ala yake tanada ga masu imani wayan suka kasance suka yi takawa ita ce tafi alkhairi ta fi girma kun gane da kyau don haka kenan abin da ke wurin kamar ana son a ce da kai idan mutum ya zama cewa ya yi imani sahihi ya ji tsoron Allah ya kyautata aiki to tukunci biyu Allah zai ba ina fatan gani lada guda biyu Allah zai ba shi jama'a Allah yana ba shi ladan ta a lahira shi tun a duniya tun a duniya sai Allah masa zakayya ya shi alkhairi amma abin da zai shi gobe kiyama ya fi girma ya fi alkhairi wani shi ne abin da siyaki yake ishara zuwa gare shi kamar da yake cewa fallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fi dunya hasana sai ce wala adabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun والذين هاجروا في الله ce waɗanda suka yi hijira saboda Allah suka bar gidajensu suka koma Madina ko suka je duk inda suka je fillahi kadai saboda Allah ba don neman wani ba min ba a ajima zulim ba an zalunce su to sai Allah ce la nubawwi na hunfin duniya haka za mu zaunar da su a nan duniya hasana wato manazil hasana wuraren zama kyawawa shine tukuncin da Allah zai musu ko mu gani ba la nubawwi annahum sai ce ni na'am fi dunya shine ke sun gani ba la nubawwi annahum sai fil akhirah ba la nubawwi annahum fil dunya hasana za mu zauna da su a nan duniya wuraren zama masu kyau mu kyautata musu a duniya kenan ya ce wala ajarul akhirah a maladar da muka tanada musu kenan a gobe kiyama akbar shi fi girma duk abin da za ba su a duniya da muka ce za mu ba su lalle bawu annan fi dunya hasana ya abin da muka tana da musu na zan gobe kiyama akbar shi bi girma lokacin ya alamu inda sun kasance sun sani saboda ka shi mutum da kuke ganin sa kamar mai faɗi in yi imani ya kyauta ta aiki to Allah ta baraka wa ta'ala da kudurarsa da lutufinsa sai shi bashi alkhairi na duniya a matsayin sakamakon ihsanin ta sannan kuma sai ya bashi lada mai girman gaske a gobe kiyama kamar yadda ya biyu Yusuf alaihi salatu wassalam kun gane ko wannan shi ne abinda siyakin ayoyin suke nuna ba in ba ku gane wannan da kyau ba in wannan bayanin duk mai fito sarari ba ku dubi abinda Allah ta'ala ya faɗi game da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi Ibrahim annabi Allah ne mursali ne ɗaya ne daga cikin ulul azumi na rusul ya yi fafutuka a da'awansa ya yi kaza ya yi kaza to a gwagwarmen da annabi ibrahim ya yi sai allah ya masa tukuci daga cikin abin da ya faɗa sai ke cewa wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihim nubuwwata wal kitaba baro baro sai ce wa atainahu ajrahu ha fi dunya shine wahallu sha wa atainahu ajrahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin yace wa habna lahu ishaqa wa yaqub saboda kan sai muka bashi ihya sune ta da yaqub dukkan su annabawa annabi ba wannan kaɗai ba sai ce waje an fi zurriya ta yin nubuwata kuma ka sanya annabtaka ta kasance cikin zurriyarsa bi ma'ana tun san da Allah ya aiko annabi Ibrahim a bayan kasa duk annabin da aka aiko hakkan annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin zuriyar sai shine waje Allah fi ta zuriyatihin nubuwata wal kitaba duk littafan da Allah ya saukar ya saukar ya saukar da su ne ga zuriyar waje Allah fi zuriyatihin nubuwata wal kitaba mahallin shahidi baro baro sai ce wa atainahu ajrahu fid dunya sai muka bashi ladan aikin sa fi dunya ina na'am a duniya wata na wajen rufin duniya kan wani shi ne gwada in ka zama mutumin kirki Allah zai maka tukunci tun a duniya mana wata na wajen rufin duniya kar ka ɗauka duniya abin ya kare sai ce wa inda hukun awa sai rafi lamina salihin Allah ya samu dace ki annabi Ibrahim da kuke ganin shi a gobe kiyama cikin salihan bayi yana cikin salihan bayi wa inda hukun awa sai rafi lamina salihin to ne ita ce kaida ta ubangiji jama'a saboda kada ka taba dauka da wauta da kuskure da mummunan fahimta ta da ka ce wai in an ce wannan malami ne ko mutum ne mai addini to dole dole ne sai ya tabbata talaka a ka ce dole sai ya tabbata talaka ba wani jin daɗi zai a duniya ba wata darajar da zai samu a duniya tun da malami ne ko tun da shi ya yi riko da addini al'amari ba haka yake ba haka yake ba haka shi ba fara kun gane ko Allah ya bashi sakamako a duniya kyauta ta masa ya bashi wadata ya bashi daraja ya bashi nan ya masa wannan kuma gobe kiyama masa tukuci goma duk kuma wanda ya tuwa kun gane wannan amma dai abin da ke ka'ida shi mutum tare da duk irin wannan bayanai da suka tabbata a sosai shari'a kai sunanka malami ko sunanka dalibi ilimi ko sunanka wani wanda Allah ya shaidi ka kana riko da addini a sasan karka yi addini ka don ka samu kuɗi karka yi addini ka don ka samu wani matsayi karka yi addini ka don irin wannan kawai kai addinin ka khalisan li wajhillah yanzu in kana da irin wannan ikhlasi da kyautatawa in Allah ga dama shine sai maka abin da ga dama cikin duniya yawa amma karka gina addinin ka akan cewa to bari in sai saboda za a yi kuɗi da sunan da'awa in kana da'awa ko kana karantar da mutane za ka yi kuɗi kar ka sa a ranka in ka sauna a ranka gaba da aikin ka lalace gaba da aikin ka lalace saboda kai kai kudi a nan to biye kenan gobe kiyama ba wani abu sai ba. Allah shi kage in ko ba kai kudi ba to kai tutan babu ba duniya ba ba lafiya Allah shi kage to wannan shine wallahu a'lam sai yake cewa al-ajru al-akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaquna sai aka koma ga labarin yan uwan nabi sai ce wajen ya kwato yusufa sai yan uwan nabi su suka zo ba halu a laifi sai suka shigo ba sa rafa arafahum sai ya san su ya gane su wa hum mun kiro a daidai lokacin da su ba su ya gane shi ba su ba su gane shi ba sun gane ko to nan malamai suka ce akwai hazfu kamar da kuka ishara a balagance ko islam akwai ko a cikin wurin domin yanzu kwa ana ba da labarin cewa Allah ba shi tamkini a cikin kasa ko Allah ba shi ne a cikin kasa eh, yana jujjuyawa ko yana zaura a cikin kasa a duk inda ya ga dama ba lokaci ne ba ko eh, lokaci kun gane to yanzu hakun din da ke cikin wannan kissa malamai suka ce shine sai ka kaddara cewa yanzu kenan an bayi annabi wannan mukami ya fara aikinsa sannan waɗannan shekaru da aka ce za su zo na fari dinnan ba an ce za a yi shekaru na hori ba yawa to shekaru na sun zo mutane sun shiga cikin halin damuwa to kuma shi ne aka sa ba irin arfi yanzu muka faɗi abin da aka ruwaito da zaliba musulmi yana cewa annabi yusuf shi ke kula da sai da abinci da sha'anin kasuwanci da sha'anin al'amura irin wannan to duk cikin irin wannan yanayin ne mutane sun shiga halin kakani kai a misira khazanatul daula su suke su suka tara abinci suna sayarwa mutane yanzu sai su ƴan uwan annabi su sai suka taso suka shigo da zimmar su sai su sai abinci suka taho da zimmar su sai abinci to wannan shine zaka kaddara to saboda ga su nan sun zo a garin Misra eh, inda ake sai da abinci sannan al'amarin sai da abincin na a hannun ɗan uwan sai da annabi Yusuf a matsayin shi na al'aziz kun gane ko to shi kenan saboda haka da suka shigo shine uh, waje a yusu ba. yan wani annabi su suka zo a misira kenan ko da suka zo Misira, idan za a sai da abinci can ofishin annabi su kenan kalu a alayhi sai suka shiga wurin sa da mun mun shigo mun muna cikin masu nema a sai mu da abinci to suna a wurin shi fa hun sai ya gane su yana ganin su sai ya gane sai fahimce su a matsayin yan uwansa ne wa hum lahum munkirun amma su ba su gane shi ba ina fata gani wanda shi ne wallahu ta'ala alam almuhimmu annabin Allah yaqub alaihi salatu wa salam kamar da malama suke ambata shi yana kasar Falastin da iyalansa a asalinsa shi ba a karka ɗaukar misira yake da a shi a Falastin yake da iyalansa to yanzu yana cikin ne duk wannan al'amari na gwani da waye da rashin abinci ya zama ya mamaye misira har har yake can inda suke falastin to da sai labari ya gane cewa a misira ana sai da abinci hukuma na sai da abinci to aka sai tattaro 'ya'yansa daga can falastin kenan da raƙon masu da abubuwan hawansu ya ba su kuɗi cewa su zo misira sai musu bi sai musu abinci wannan eh, yaran nasa sai zama su goma ne dama yaran guda goma sha biyu ne kamar da malaman tarihi suke amma sa wallahu alam ah, akwai shi annabi yusuf da wanda ake da shi bilyamin su ne yan daki daya to annabi yusuf kaga shi an kada shi rijiya babu labarin shi kenan ko yawa saboda ka share suka dabi to a share din sai turo goma dama shi bilyamin din sai ya rike shi a matsayin yusuf ko gane ko yana ɗaya wasu kewa yana kallon shi kamar matsayin yusuf da ka bai bari ya nesa da shi da ka da bukata ta taso na a aike su nesa da su abinci ya ce to ku dai ku goma guje je bar da linami to su ne suka zo misira ɗin fadakalu alaihi fa mu wa hum lahu munkirun kun gane ko saboda ga gane su amma su ba su gane shi ah, to menene ya aka ya gane su ya aka ya gane su su ba su gane shi ba almuhimmu eh, malamai suna cewa kamar da aka rasu daga Allah bin Abbas din cewa yan ce da kai bai gane su ba karon farko ko kuma su ma ba su gane shi ba za ka yi mamaki da gaskiya saboda mun da ta yi tsawo gaskiya an dauki lokaci gaskiya domin sanda suka kana shi da aishi yaro ne ko yaro ne yaro ne eh, aka dauko shi ya zauna gidan al'aziz wata mudda daga nan kuma aka shi kurkuku ya zauna wajen shekara bakwai daga nan aka kawo shi sannan aka nada shi sai gida aka nada shi aziz ke son ke aka masa wanda mukami shekara nauyi bisa ga wannan mukami kafin su zo kaga duka ba mu sani ba almuhimmi dai akwai mudda mai bi mai tsawo za ka yanci da kai bai gane su ba a karon farko ko sun su gane shi ba za ka yi mamaki ba to a baya aka yi shi ya gane su shi ne abin tambaya ya aka shi ya gane su fa arafahum ya gane su amma wahum lahum mutirun su ba su gane shi ba wannan shi ne abin da malamai suke ta magana kan shi cewa yaya aka yi gadi su amma dai abin da al'imamu al-bazawi rahimahullah ya har shi ne cewa wallahu alam abin da ya faru shi ne da suka shigo wurin shi ya gane su su adadin mutum goma suka gabatar da bukatar su to sai ya gabe kansu ba saboda ka sai fara yi musu tambayoyi ku daga ina guji ina fatan gani sai suka ce su daga falastini palestine suke sai aka kuka suka goma ga su suka ce ai mu dama gidan mu mu goma sha biyu ne eh, mu goma sha biyu ne guda guda tafa sai <laughs> su kuma guda yana gida shi sai saka gan mu goma yanzu a to wane ne uban kunci ai uban wani mutum ne kirki da ana ce mishi yako annabin Allah <laughs> ku gane da wannan a'a sai ce to yanzu da fara ba suka ba wannan suka fara ba shi wannan labari sai ce a kaga wannan ya ne na da to shine fa arafahum sai gane amma su wahum lahum munkirun ba su iya gane shi ba saboda su kaga lokaci guda dai mudda ta yi tsawo ba su san ma yanayin yadda Yusuf yake zuwa na farko kenan kuma ba su taba tsammanin su iske shi a irin wannan mukami ba domin su a tunaninsa ya mami ya mutu saboda ka an ce wasu ne ba za su ba ma iya su gani shi ba kun gane ko ba su iya gane shi ba to wannan shine wa hum lahu munkirun kun gane ko to wannan shine wallahu ta'ala alam Imam al-Bukhari yana cewa wallahu alam haka abin ya faru kun gane shi yasa za ku ga cewa a aya mai zuwa aya mai zuwa mubasharatan aya mai zuwa mubasharatan abin da ke cewa shine falamma jahazahum bi jihazihim qala utuni bi akhin lakum min abikum ku gane da magana Ya yace ituni bi akhin lakum min abikum ya aka yasan haka ya aka yi yasan suna da wani akhin min abin sai da suka bi sai suka ga shi. to kaga wannan ya gwada akwai tattauna ta guda na bi tsakanin shi da su don haka ya fahimci yan uwan shi ne shi yasa ki to su zo dan uwan nasu wanda suka hada uba da shi wato Binyamin ne yake shi dan uwansa ne shi kike wallahu ta'ala alam wannan shine dai eh, abin da ke wannan gaba idan muka dawo gobe sai mu ci gaba da ba da wannan bayani kamar yadda malamai suka fayyace cikin tafasir nasu da fatan abin da muka wani bisa ga sawaba Allah fa da shi ba mu sa wanda muka kuskura kuma Allah ya mana ya gabata mana ya shafe cikin zakatan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh